Look at you. an shaide ki duk a gidan nan babu wadda ta taba zuwa duk imaninta ta kwana uku ba a san abin da aka yi ba sai ke ni ba rikince ban saba da ita ba ni ban saba gana haka ba eh. shi yasa duk wanda ya man magana iskanci sai in fashe da kuka yau ga ki wajen watan ki guda a gidan kuma ba abin da ya faru to ina na ce wannan yar daga gani ba ya ce ta ta ya gulamin ba ko ba haka ba kuma yarinyar nan ke dinnan da ake ji da ake ganin ki tun da nake ban taba ganin yarinya a garin nan da take saka kaya take bazo kaya ta ci ado ko ba ta shafa hoda ba ta yi rangada dau irin ki. Ni dai na san na taso gidanmu ne ce babba kuma babana ya fi suna gaskiya a cikin dangina. To kawai ni wata in ka gana zauna ina kuka ina tunani ne irin gatan da na fito daga cikin shi. Allah ka bada tsinke da kuka Allah ka bada ruhe miki da kuka ni kin ga dai gidanmu ba so ake yi nake shiga wancan wannan unguwa ba nake shigowa wannan unguwa ba haka nake lallaɓuwa saboda gaba ɗaya zuciyata ta fi ƙarfi na eh na fi ana Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciya mu zuciyata ta fi ƙarfi na ita take jawo ni take ya kuto ni nake zuwa nan gidan nan ba zan abin nan nake ba na so abin nan neme ki to Allah bai ba to da haka da Allah da annabi ki gaya mini menene dalilin da ya kaki wannan guri inda yanda zan in taimaka miki in taimaka miki amma karki ce in kai in kai ke garin ku dan ban sani ba karin je a haɗa ni da mala'ikun duniya su ce ni na ma ajiye ki ko ni na tafi da ke. A'a ni ba gida za ka kai ni ba ni dai kawai dai ka taimaka mu. Yanzu abin da za mu je wajen ramatu mai wannan ya mm, kurawa. Ya kurawa mai awake da shinkafa.